Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a masu sauraro barkanku da wannan lokaci, barkanmu kuma da saduwa da ku a wani sabon shirin na taɓa kalashi, shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. A wannan makon za mu duba wani batu ne na tarihi. musamman ma dai wani rikici na yanki da ya rikide zuwa wani yaƙi mafi muni a tarihin duniya yaƙin da ake wa lakabi da yaƙin shekaru talatin an fara shi ne shekaru ɗari hudu da suka wuce a matsayin yaƙin addini amma ya sauya zuwa gwagwarmayar neman iko a nahiyar turai yaƙin ya bar mummunan tabo a jamus wata yarjejeniyar zaman lafiya ta tarihi ta kawo ƙarshen yaƙin wasu 'yan siyasa da masana tarihi sun imanin cewa yarjejeniyar zaman lafiyar ka iya zama ginshikin warware rikice-rikice na zamanin nan da muke ciki kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla. A ranar 23 ga watan Mayun shekarar 1618, wasu 'yan ɗarikar Protestant wato Evangelica sun farma fadar mulki ta birnin Prague suna buƙatar 'yancin walwala na addini daga mahukunta na sarkin sarakunan ɗarikar Katolika na daular Romawa ta ƙasar Jamus. Hakan ya zo ne bayan da sarkin sarakuna Matthias ya taƙaita 'yancin 'yan Protestant ɗin. don nuna fushinsu masu boren daga yankin bomen wato jamhuriyar czech a yau sun je huhu sarkin sarakunan ta tagar fadar da ke birnin prague amma ya tsira da ransa sarkin ya ayyana wannan matakin da ya shiga tarihi da faduwa daga taga a prague a matsayin kaddamar da yaƙi wanda kuma ya zama mafarin yaƙin na shekaru talatin da ya kusan ɗaiɗaita ilahirin yankin tsakiyar nahiyar turai ga jamus yakin ya zama wani babban bala'i in ji hefrid munkla farfesa na kimiyyar siyasa a jami'ar humboldt da ke birnin berlin Dieser Krieg hat ganz zweifellos Idan ka da yakin duniya guda biyu a karni na ashirin, to ko shakka babu wannan yaƙi na shekaru talatin ya bar babban tabo a Jamus. Wani mummunan lamari ya sa rikicin na Bremen ya bazu an kuma kasa shawo kan shi yayin da tsananin sanyin hunturu ya lalata albarkatun noma a tsakanin al'umma kuma can fi aka ta yi cewa tashin duniya ya kusa an kuma ta takaddama kan batutuwa na addini kimanin shekaru ɗari ɗaya da fara sauye-sauye da kuma rarrabuwar kai a coci ɗarikun evangelika da katolika sun yi ta nuna wa juna adawa wasu muradu na son abin duniya ya ƙara dagula lamura in ji Elizabeth von Hammerstein ta gidauniyar Kuba da ke birnin Hamburg na arewacin Jamus. Ich würde aber gleichzeitig sagen, dass religion oft für politische A lokaci guda zan iya cewa an yi amfani da addini don cimma wasu bukatu na siyasa. Saboda haka a gani na haka ma lamarin yake a gwagwarmayan samun an gizo na siyasa. Deswegen mindestens genauso viel um machtpolitische Faktoren. sarkin sarakunan da kuma wasu yankuna sun yi ta neman wanda zai iya juya akalar daular sun nemi taimako daga ketare domin faransawa da 'yan sweden da 'yan ingila da ma daular osmaniya sun ɗauki yankin a matsayin muhimmi ga tsaron lafiyarsu inda suka yi yakin neman ikonsa kuma hana wasu yin tasiri a cikinsa in ji elizabeth von hammerstein war sozusagen der Kampf um Yaƙi ne na samun an gizo ko kuma in ce na hana wani bangare yin tasiri. An yi amfani da addini don cimma bukata. Addini kuma tamkar mai da aka rika zuba cikin wuta ne. Masana tarihi da masu ilimin kimiyyar siyasa na kwatanta rikicin da wanda ake yi yanzu haka a kasar Siriya. wato da farko tsakanin 'yan sunni da shugaba assad dan mazhabar alawi ta shi'a amma daga baya ya zama rikici na kasashen duniya in syrien sind A ƙasar syria ba ƙasashen Iran da Saudiya kaɗai ke ƙoƙarin faɗaɗa muradinsu ba. Hatta Turkiyya da Rasha da kuma Amurka suna taka rawa wajen ƙara dagula rikicin da ya zama wani yaƙi na ƙasa da ƙasa. Shi ma yaƙin na shekaru talatin ya kai wata ƙololuwa lokacin da sojojin wasu ƙasashen suka shiga a ciki, inda dukkan ɓangarorin suka yi ta aikata mummunar ta'asa, aka yi ta ƙone-ƙonen garuruwa, ana yi wa mutane kisan gilla, ana yi wa mata fyaɗe, hatta yara ƙanana ma ba su tsira ba. an samu alkaluma mabambanta na yawan mutanen da yakin ya yi sanadin rayukansu tsakanin miliyan uku zuwa miliyan tara a wani yanki mai yawan al'umma miliyan sha biyar zuwa ashirin. Hefrid Minkla, farfesa na kimiyyar siyasa a jami'ar Humboldt da ke birnin Berlin, ya yi bayani na irin mummunan tasirin da yakin ya yi. Im sozialökonomischen Bereich wirft er. Sakamakon yakin, Jamus ta fuskanci koma baya na shekaru a fannin zamantakewa da tattalin arziki. Yaƙi ne da ya yi awon gaba da kimanin kashi ɗaya bisa hudu ko kashi ɗaya bisa uku na mutane. Yaƙi ne da ya ɗaya ta ƙasar sosai. Ya kasance wani abu da ya gusar da tunanin ɗan adam. mayakan sun fara nuna gajiya lokacin da aka kusan shekaru talatin da fara yakin wasu kuma sun fara nuna gamsuwa da yankunan da suke iko da su sun kwashe shekaru biyar suna neman hanyoyin warware rikicin cikin lumana a birnin minsta na 'yan ɗarikar katolika da kuma osnabrück na 'yan evangelika wato protestant a karon farko kuma ƙasashen turai sun ƙudiri aniyar ɗaukar nauyi don samun maslaha a ranar 24 ga watan Oktoban shekarar 1648 masu yaƙi da juna sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ake wa lakabi da yarjejeniyar zaman lafiya ta Westfalen a birnin Münster. Yarjejeniyar kuma da masana irin su Elizabeth von Hammerstein suka ce abin tarihi ne. Ana kuma ganin yarjejeniyar ta Westfalen ka iya zama matakin magance rikice-rikice misali rikicin ƙasar Siriya. in ji tsohon ministan harkokin wajen jamus frank walter steinmeier da ke zama shugaban jamus a yanzu a jawabin da ya yi a wani taron masana tarihi na jamus Na ɗauki lokaci mai tsawo ina nazari kan yadda za mu inganta aikace-aikacenmu da ma matakan da muke ɗauka ƙoƙarin magance rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya. A matakin farko mu a ma'aikatar harkokin waje mun duba wasu ɓangarori na yarjejeniyar zaman lafiya ta Westphalen ko za su iya zama masu amfani a ƙoƙarin samar da zaman lafiya a yanzu. Ita ma Elizabeth von Hammerstein na da irin wannan ra'ayi. Ga misali akwai mahimman batutuwa da shawarwari da matakan magance rikici da wannan zaman lafiya ya kunsa. da har a yau za su iya taimakawa wajen samun sabbin hanyoyi da dabaru don samun maslaha a rikicin Siriya. Abin nufi a nan tarihi zai iya taimakawa. Ko yaya dai yarjejeniyar ta Westfalen ta tabbatar cewa akwai hanyoyin lumana na magance kowane irin rikici ya Allah na addini ne ko kuma na siyasa. masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki na ni na ku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw al'umma a duka duniya sai a a duniya